أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرع وقسم أهوال عباده دينا وفطرا وأنزل الثرى أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأقبل على الآسين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا قرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأملاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البهار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نجيب وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته bayan haka yan uwa masu albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ma Allah madaukakin fiski godiya wanda ya haɗa fuskokin mu a wannan yammaci na alhamis biyar ga watan Juma jumada sani hijira ta mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekaru 1444 wanda kuma hakan yayi daidai da 29 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya munasaba ta taya ‘yar uwanmu murna ce ‘yan uwanmu murna na samun karuwa ta aure a cikin addinin musulunci wanda muke addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan aure Allah madaukakin sarki muke roƙo da ya ba su zuri'a tsayi ba ya kare su daga dukkan sharri madalla da dukkan gida da aka gina shi akan sunna barki na sunna tubali na sunna siminti na sunna dade na sunna lasta na sunna hatta fentin ma na sunna waɗanda ke zaune a cikin gidan kuma 'yan sunna kaga madalla da irin wannan gida irin gidan da nake mafarki in samu irinsa irin gidan da kake mafarki ka samu irinsa duk wani mai hankali mai kallon al'amura da basira mai hangen ne ta burinsa ya samu irin wannan gida to Allah madaukin sarki muke roƙo ya sa irin wannan gida za a gina a wannan auratayya ya kuma ba su zuri'a ba cikin sunna wanda addini zai yi alfahari da su su ma su yi alfahari da addinin musulunci kamar yadda kuka ji matashiyar karatun wata magana ce da hausawa suke yi suka ce magani a gonar yaro ya sani ba ha ya mene ya nome shi ya ƙuri haka karatu na yake ina tambaya amma ki ma tambaye gaba kai zan jefo sai ka zama cikin shiri Allah Madaukin sarki ya yi wa ɗan adam bayinsa wato ni'imomi masu yawa waɗanda waɗannan ni'imomi ba sa ƙididdiguwa daga cikin waɗannan ni'imomi akwai ‘ya'ya akwai aure akwai mallakar muhalli akwai jali da sana'a akwai lafiya akwai hankali akwai numfashi akwai idanu akwai kunnuwa akwai hanci akwai harshe duk waɗannan ni'imomi ne burjik da cikin ni'imomi Allah madaukakin sarki ke wa yan Allah madaukakin sarki yana cewa atakum min kulli masu sa'altum Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku zauna ku kididdige ni'imar Allah to za ku yi gidan da ke so Imam Bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya fitar da hadisi ingantacce a cikin littafinsa wata rana a lokacin zahira an san zahira ko lokacin kailula an san lokacin kailula lokacin da aka yi sallar azahar rana ta take sosai ana tsuga rana wanda al'ada ce da larabawa suke da shi ko musulunci ya tabbatar da shi shi ne idan gari ya waye manoma sukan tafi kasuwa wasu ana sukan tafi gonarsu cin da duku-duku na sallah wasu ba ainihin da sallah sun wuce gona ɗan kasuwa ya wuce kasuwa wanda zai je dukanci ya wuce dukanci wanda zai tafi jima ya wuce jima wanda zai je gasanci ya wuce gasancinsa kowane mai sana'a ya wuce wurin sana'arsa da zarar rana ta take an zo sallar azhar sai kuma su fara shiri su koma gidajen su su kwanta su huta bayan sun yi wanka su yi baccin kailula sai sun fito da asar kuma sai a koma a ci gaba da abin da aka bari dazu a daura daga inda aka tsaya addinin musulunci ya tabbatar da wannan ya ba mu labari hatta a ummomin da suka gabata kafin zuwan mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama akwai wannan Allah sarki yana cewa dangane da annabi Musa wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahali. annabi Musa ya shiga cikin gari na Madiyana a lokacin da mutanen cikin garin sun gafara ma'ana suna cikin bacci na wannan lokacin kailula ba mutane kan hanya an gane ku har ya ce waje da min duni ta tazuka har zuwa ƙarshe kisan da ya bada za mu dawo kan wannan kisa insha Allah ta'ala cikin abin da za mu tattauna saboda aka annabi ya tashi a irin wannan lokaci ya tashi tafiya yake tafiya yake annabi bai zarce ko ina ba sai gidan diyarsa na na Fadima Allah ya kara masa yarda shugaban matan duk duniya inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ce mata bayan sun gaita ta yi maraba da shi ga babansa ya zo annabi kallo ɗaya mata ya gada cewa akwai damuwa a fuskar na faɗi ba ta cikin farin ciki da annashuwa ba wai na zuwan mahaifinta ba akwai damuwa a tattare da ita sai annabi ya buɗe baki ce aina bula ummuki ina ɗan ɗan ƴar uwarka ko ina ɗan amurke ki annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina wa nana fatima ƴan uwantaka na zumunci bai kalle ta yanzu a matsayin aliyu ya ce mata ina mijinki ba dan idan matsala ce tsakaninsa da ita to ta kalle shi ba wannan tsohuwanki ne akwai dangantaka tsakaninki da shi sai bai ce ina mijinki ba yanzu ba maganar mazantaka ake ba to za ku kalli hikimomi waɗannan ababe da nake ambata mana suna ɗaya daga cikin wato magungunan da ke cikin gonan na kima da mutum ya wuce kanonewa ina dan dan yar ina dan ina dan aminki nana Aisha sai take cewa nana Fadima Allah ya kara mace yadda tace hadasa baini wa da shay wani abu ya faru tsakanina da shi kalli kalmar shay kira ta kawo ta ce ga abin da yamin ba shine ya mare ni ko shine ya duke ni shine yana ta zagin ka yana cin mutunci ni kullun kullun kaza da a wani abu ne ba ta ce kaza ba yace hadatha baini wa bainahu shay ghadabani ana sai fushi da ni fa kharaj walam yataqalla indi a wata riwayar walam yanam indi bai kwanta a guri na yayi barcin kailulan da ake ba ina fata muna fahimta anan ma zaka kalli salo da hikima na fitar da Ali ibn Abi Talib yayi daga cikin gida a lokacin da iyalinsa ta basa masa rai za mu zo mu ciro darsa ina ɗan haska maka ne a ga yadda abin ke tafiya annabi alaihi salatu wassalam da ya ji haka sai ya koma ya ce ma mutumin da suka taho tare cikin zahabbai ya ce je ka nemo min aliyu yana waje yana jiran sa dama annabi ya fito yace je ka nemo shi sai tafi ya dawo sai ya ce gashi can a masallaci ya kwanta annabi alaihi salatu wassalam sai ya fita ya bi surkinsa don me don ya kwantar masa da hankali ya ainihin nema matsiyarsa afuwa an fahimta wannan ko ya masa da hankali a matsayinsa da wacce aka samu matsala da esta a gidan aure yana zuba ya samu aliyu da abi talib ya kwanta yadda suke yi shine tufafin su ana daura gyauto ana daura mayafi an fahimta an san gyauto ko an san mayafi da aliyu da abi talib ya kwanta sai mayafin nasa ya fadi har wani bangare na kafada sai kwanta a kasa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba kafir bane irin wannan a wancan lokaci wato kasa ne a cikin masallacin garairayi babu kuma fila irin wannan sai abin da ya shafi kututture na bishiyar dabino ake tarewa ake yin fila sau da ka kasa yake a kwance kawai sau da ka kawai sai ga jikin aliyu ibn abi talib a buɗe har ma ya kwanta ƙasa ya ainihin wato taba bayansa rabin jikinsa na kan shimfiɗin mayafinsa rabin jikinsa kuma yana jikin ƙasa a masallaci nan take annabi alaihi salatu wassalam ya je ya same shi ya tashe shi yana cewa tashi kum tashi sai fara karkaɗe masa ƙasar da ke jikinsa ya fara bubbuge masa wannan ƙasa yana ta kum ya abatura kum ya abatura kum ya abatura ma'ana tashi ma'abocin turbaya lafazin abatu rab anan ba na nufin baban turbaya bane an fahimta larabawa suna da al'ada ta jingina mutum da aikin ko jingina mutum da halin da yake ciki ana fahimta sukan ce abu tsawi abu tsawi gawa ne da dogon mutum ba na nufin baban dogo ba ne a ma'abocin tsawo sai a ce abu tsawi wanda yake kuma gajere sai a ce abu kasir ma'abocin hajarta mai katon ciki ba haka irin nawa ya ke ce mai abu kirsha haka suke cewa mai tumbi kenan haka aka yi da abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda annabi ya sa masa sunawa abuwa abubakar me ma'ana abubakar ha abubakar me ma'anarsa na'am baban sammako ma'ana ai daga bukara ne ko buku wanda ya sammakon shiga addinin musulunci inda duku-duku musulunci yana sabo da ba yadda wasu ke cewa baban budurwa ba baban budurwa ke nufi eh. ai budurwa sunan ta fikratun a fahimta wannan kuma daga bukur ne ma'ana abubakar wanda ya taimako ya karba addini abin kowa ya karba addini musulunci shi sa yanzu da ya samu aliyu a cikin ƙasa ya cakudu da ƙasa sai ce tashi ma'abocin mai sirbaya shi sa ya zamanto aliyu bin abi talib har ya mutu yana daga cikin nickname laƙabin da yake so a kira shi shi ne a rikace masa abatura saboda annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya masa wannan suna ɗan uwa mai albarka da da kai mu kalla wannan hadisi a dunkule kallo nazara sari'a mu kalli yadda farko dai ya nuna mana cewa ya halatta na daga cikin abin da shari'a ta yadda da shi ne uba ya kai ziyara gidan yarsa ne mata aure da ni da kai iyaye ne magidanta ne da muka yi aure muka aurar da yayanmu dan Allah dan san annabi muna kai ziyara gidajen yayanmu da muka aurar kuma yayan nan fa ba maza kaɗai ba ba mata ba dukkanin su da ni da kai muna kai musu ziyara ina tambayar mu jama'a me yasa saboda al'ada ta nuna abun kunya ne kaje ka kai wa ɗanka ziyara annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kawo ma ɗan uwansa ya kawo ma ɗansa ziyara annabi ismail yana filistai, ya taho har zuwa makka kuma tun da ya ajiye yaron tun yana jariri a cikin mangoyi bai ƙara zuwa ba sai lokacin da yaron ya girma har yi aure bai taɓa kallon kalan yaron ba bai san ya yaron yake shi yaron nan bai san waye babansa ba sai a lokacin da baban nasa yi ya je samu akwai matsala a gidan ya tambaya aka nuna masa gidan ɗansa ne ya sallama matar ta fito wani hali kuke ciki ta ga mutum ba ta san shi ba ya muna nan lafiya ina mijinki ya je nemo mana ya ce zahaba ya fi lana wata riwaya kharaja ya fi lana ya ce kai ba aishi ko Ya ce ka muna cikin matsala wallahi yunwa ba abinci ba kaza wallahi da karfi ke samu abinci kaza kaza kaza kaza ta tona asirin mijinta ta kunyata shi a wurin bakon da bata san waye shi ba kuke ba da labari ta muna da zance ta bata gidan wannan dattijo sai ce to in ya zo ce ina gaishe shi ki ce masa ya canza dandamalin kofar gidansa ko kofar ɗakinsa sau shi kenan ita ba ta san ko menene ba sakwa ta dai rike annabi ibrahim ya annabi annabi isma'il ya dawo ya ji alama wani allah kore an yi babu a gidan nan ne wani ya zo ya eh, wani ya zo wani mutum ne ya zo mai siffa kaza mai siffa kaza ya zo ya ce kaza ya ce kaza ya ji kaji yadda muke da su to ya bar miki wani sako ya ce eh ya ce ka canza dan damalin kofar ɗakin ka sai ce to wannan ba bana ne ya umarce ni kawai in cike ki je ki gida a tafi ki ba zan ki ba dan ubanki ashe ke munafika ce shi ma duk bai zazzage ta ba kawai shikenan ai Allah tabaraka wa ta'ala ce ne fa insakum bi ma'rufin aw tasrifun bi kalma mai kyau ba zagi ba dan uwarki ba dan ubanki ba ke shayya mai farar kafa ba kaza ba kaza maganganu a magana ko kalma dan rubutu ne rubutu shikenan ba wani magana zage zage ya sake ta ya koma ya sake dawowa lokacin ya sake wani aure da aure ai gidan mutunci ya halal ko ba haka bane ita kuma da ta zo aka tambaye ta wani hali take ciki ce masha Allah ai muna cikin jin dadi muna cikin kwanciyar hankali to me abincin ku tace ai abincin mu nama masha Allah nama muke ci kafa nama to me kuke sha ta ce zuma da nono daga abinci mai tsada a lokacin suka ce babu abinci mai tsada a wurin laraba irin wannan abinci ya ji wannan mace ce mai rufe asirin miji mace ce mai yaba wa miji kawai da aka yi ce mata in ya dawo ki gina masa ina gaishe shi kuma ki ce tabbatar da kofar ɗakin nasa wannan na baka misali ne uba ne ya kai wa ɗansa namiji ziyara a gidan wa a gidansa wannan kuma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai wa diyarsa ziyara a ina a gidanta in yaga halin da suke ciki ta da mijinta ya kuma bayan abu sannan ya nuna cewa idan yakka ta kawo ƙaran mijinta yayi mata laifi ba wai hawa ake ba a goyi bayan yar bin mijin ake ko a kira shi a ce zo yan mu ta ce kaza ta ce kaza ya abun yake wannan mijin sai ya yi jawabi abin da yake na daidai ne a kansa sai a tabbatar da shi kuma a bashi haƙuri wanda ba daidai bai tuma ce gyara kaza amma haka muke yanzu haka muke yi idan ƴaƴanmu suka kawo mana ƙara sai mu ce dawo gidanku ai uba bai fi uba ba uwa ba ta fi uwa ba nan ma gidan ubanki ne ko ba ka bane aka ake faɗa ba to addinin musulunci ba haka yake ba annabin mu Muhammad sallama shine aka ce mi koyi shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda annabi alaihi salatu wassalam sai ya tashi da kansa ya buji wannan shi yana nuna kakan kalli maslaha ka bi dan da ka haifa mijin yarka ba dan wai baka kai ka bishin ba a san da maslahar ka bishi ya tantance ka bishi yana rike da yarka za ka kaje ka same shi tattauna tare da shi a ji damuwarsa ina fata ana fahimta sannan kuma ba ka ji ɓangare ɗaya ba ka zauna a kansa kuma da annabi ya zo sai ya mula ƙafa da shi aliyu bin abi kan ya kakkaɓe masa ƙasa ya ce ƙummiya a ba su rami shi yake kakkaɓe masa ƙasa da ya zo ya ce kewa da zama ne ka zo kakkaɓe a cikin ƙasa ba ka da wani ba kai wani irin kaza ne me ya faru kaje je kan fige ta yarinya ko yarinya an baka amara ta rike ta ko ka baka kaba dukan ta kuma ai ko maka jaka kaga duk bile wannan ba sai bi shi a hankali ya yi ainihin wato shiga tsakanin su ya kuma sulhunta ya gyara wata rana abubakar musaddiq Allah ya ƙara masa yadda kafin wannan idan ka kalli wani abu da na faɗi ma ɗin ta faɗa ta ce wani abu bata faɗa komai ba ya sa malamai suka ce kullum mutum kari ba baya faɗin duk abin da aka yi masa na ba abin kaɗo abubuwa tsakaninka da matarka akwai laifi akwai rashin jituwa ya kai kala ɗari tana maka kaza tana maka kaza tana maka kaza in za a ƙirga su ga sunan burjik idan aka zo maganan sulhu ko aka zo maganan gyara to ɗaya biyu uku in yayi yawa ake fada ba sai an fada duka ba wannan shine karimi ita ma tana da matsala da kai tana mata laifi ɗaya biyu uku ya fi ɗari birjik da laifin buga ganan amma saboda karamcinta ita ta fito ne daga gida na gari gida na tarbiyya gida na mutunci da tsayibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa gida? saboda haka tana so ta dabbaka wannan abin da ta samu daga gidan iyayenta tana wakiltin gida ne mai mutunci saboda sai ta zama yar mutunci sai ta ce abubuwa daya biyu ne kawai tsakanin ku muhimmai sauran kuma ta ajiye ta saka a daka tsakanin ka da ita a cikin daki za ku gyara haka ake yi za ka ga wannan a fili cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi sirri da matarsa ta kuma tona asirin a matsayin da ‘yar adam ajiza ta tona a ta iya rike asirin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda ta faɗa Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya same ta yake gara mata kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza A duka ya gaya mata ba ina fata an fahimci nan domin qur'ani ya gaya mana yace falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi sai ce me arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ya faɗa mata wasu a cikin goma sai faɗa ɗaya ko biyu ko sai saura sauran goma ya kyale su malaman tafsiri suka ce haka mutum tarimi yake baya faɗin duk laifin da aka yi masa baya tuhumar laifuka gaba ɗaya sai duba yana intiqa'in wanne ne ya fi muhimmanci da in ya gyaru sauran ma za su gyaru da izinin Allah Haga mata suna da wani ɗabi'a wani nau'i na takabburanci an fahimta da su ba su iya miƙa wuya a lokaci ɗaya a ce an ci nasara a kansu sai sun nuna cewa ma da su ba su faɗi ba kawai bai nasarar ba kuma wannan baiwar Allah Allah ya kara mata yadda uwan mu ce na na hafsa ta yadda ta miƙa wuya sai ta ce man an ba aka haza ko ta wani wa ya gaya maka wato tana neman a ce wata ce ma cikin matan ko wata ce ta ta kara a kanta sai wato baki da asiri mun yi magana da ke cikin kaza cikin kaza man an ba ka haza me ce mata hala na al-alimul kabi Allah masani kwararre bai ba da labari shine ya sanar da ni ba ta muna fahimta haka annabi yake fara cikin ɗan kalmomi labba'ani al-alimul khabir wannan qur'ani ya fara ya kan fada mana na Aisha irin wannan magana dukkan da yake mata ka zo ka je da ni da kai mu tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo ka ga me yake faruwa mutane biyu ne a kwance a kan gado su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama da nana Aisha masoyiyarsa wanda ya kusanta ina kwance a kan gado karka ce gado ne irin namu eh ko katifa irin tamu da yake cewa gado huta mai laushi sai a salatu a shimfiɗa ce kawai irin ta ainihin wato rairayi na wancan lokaci babu irin laushi kaza suna shimfiɗa suna kwance da na isha da kanta take sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi a hankali daga kan shimfiɗa sai ta bude ido charam ta ganshi. ce sai fara sanda a hankali ya buɗe ƙofa a hankali ya sa takalminsa a hankali ya maido da ƙofa a hankali in ji na rashi sai kawai ta bishi ba da ce yana kallonsa yana tafiya yana binsa sai baƙi'a can nan ta jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ita tunanin ta ya je dakin wata mata ce ko gidan wata mata a cikin mata ta za haka suke eh shi namiji wanda yake da mace sama da ɗaya to sai ya yi eh sai ya yi dan don wannan gidan annabi ne gashi ana yin irin wannan na san mutane da yawa za su tabbatar da wannan a cikin wannan masallaci shi yasa mugira ibnu shuba yace wanda yake da mata biyu to gobara ta tashi a gidansa sai dai ya haƙuri ke gobarar kishi idan ka je can ɗakin kai munafiki ne a nan ran da ka bar nan ka koma can to nan kai kuma algungumi ne sai tun bayansa malam an taɓa rufe wa annabi koma fa ɗaya daga cikin matansa ya fi fa ya dawo wallahi ta kulla kofa ta kulla kofa annabi ya buga ta ibuda Ka koma wurin inda ta je ya je wurin wata mata ke sai da annabi alaihi salatu wa salam yake ba da uzuri ce fitsari ne ya matsayi hayi ne ka duba ku gani irin ka gane waɗannan abokanan rayuwar namu wallahi ya sai mun yi hakuri ka saboda haka na Aisha tace na bi shi na ganshi ya tsaya da kika ganshi dan Allah ki hakura gida dawo bara na Aisha tace yana tsaye yana ta addu'a wa mutanen bakiya sai da ya gama addu'a ya raga hannu ya shafa haka da zai yi kawai ma sai haka kawai sai amma ko juya ana yi tana waje ta gaira dan sauri ta ƙara sauri ya dan ƙara sauri ta ƙara sauri annabi ya dan yi jogin sai jogin ya zama mazo da furr kawai ta ne cikin daki ta shige cikin barko sai lamu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo cikin daki ya ce mata ya Aisha ya ce Aisha shiru ta yi bacci ba shi kallon ta bacci wasu take yi aishu shiru aishu ta yi barci aisha ta sai irin ta da magagin nan irin na mai barci sai idan mutum ya gudu ne kake ji za ka ga yana nishi yana magana yana nan farfashi sai ce mata ya aisha mali a araki hashiya rabiya ya nake jin ki numfashin ki sama sama sai ta ce la shai wai ba komai a ga yamin ko menene ta ce ba komai ta ce wallahi na tukbirinni yi la ni da ali khabir ko dai ki fada mun Allah masani wanda yake madaukaci mai ba da labarin komai na sirri ya sanar da ni abin da ke doya wata ke yanzu da ba duk abin da muka boye shi Allah ya fara ce kai da gaske da ke zuciya ku shi Allah ta'ala ya bayyana amma ta da magana ta ba na na Fatima sai bata ambaci sirrin Aliyu ibn Abi Talib cewa ga abin da ya faru tsakanin da shi sai ce an samu sabani ne rashin fahimta kuma yayi fushi ya wuce masallaci nan, shi kuma Aliyu ibn Abi Talib yanzu iyalinsa ta bata masa rai me aka ce yayi idan yana tsaye aka ce ya zauna in yana zaune ya kwanta ma in yana tsaye ya yi alwala ta kai ga sanan mabambanta a ta kama ya fice ya bar gidan Shi ne ya fi alkhairi sama da ya zauna a gidan tana fada yana fada sai a kai da tufakin kuma haka bane sai a kai da zage-zage sai a kai da maganganu marasa daɗi kuma daga lokacin da magidanta biyu suka samu sakani idan ɗaya yana yi to ɗayan ya ja bakin teku shi ne hanyar mafi kyau na a zauna lafiya daga lokacin da ka furta to daga lokacin za a samu matsala shi ɗan sai ya samu dama a kanka ya kuma yi abin da yake bukata kun ga wannan harshen bakullai aka sa masa aka rufe shi bayan an saka shi a cikin turbu da haka alibi bin abi talib ya fita ya tafi masallaci ya zauna idan hankalinsa ya kwanta an samu sauki ita ma hankalinsa ya kwanta ta samu sauki ta sauka sai ya shigo gida shi ne annabi ya shigo ya yi sulhu tsakanin ƴaƴan nan nasa mana da ita na nasu alima da kuma shi aliyu bin abi talib wanda ya kani ne a wurinsa shi ne na ce muku wata rana irin wannan ya faru haka zo aka yi sallama kwan kwan aka gunga sa koma wane ne ke gunga sa kofa abubakar da sadiq yake buga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gunga sa masa kofa ko da abubakar yake sallama sai ya ji kuma muryar ɗiyarsa na aisha tana ɗaga murya tana fada tana hayayyakowa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana gaya masa maganganu abubakar ya shigo ya ce ke kina ɗaga sauƙinki ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mijinki kina ɗaga wa mijinki murya abubakar ya ke mata zabura ta tashi wuf kawai sai sai bayan manzon Allah ta boye annabi kuma ya zo ya tsaya gaban abubakar ya ƙara yin haka annabi ya tsoro tana ta ƙara haka yi lawaran tana bayan shi ana ta haka ana fasin fasin shi kenan sai ya fita sai ka san zuciya irin ta mai san da da ɗansa musamman ya ga ɗansa ko ɗiyarsa a gidan aure ta yi abin da ba daidai ba yana bukata ya ladabtar da ita abokan ya fita sai annabi ya fara kokarin kwantar mata da hankali har yake ce mata amma ra'aiti ne kuntu bai na rajin ba baki gana hana kada abubuwan ke biye ki ba kwantar da hankali ki mana ka kaza can kuma sai ta fara sakowa aka fara wasa da dariya tsakanin mata da miji kaga ba kaman bai faro ba to shine da abubakar ɗin ya fita sai rika jika har kar ban yi abin da ya kamata ba ya karin koma amma ta bulala ya kamata ta bulala sai ta gara kuskuren da ya za ta yi mijinta irin wannan miji ai ba abun wasa bane so da aka sai abu kai zaki dawo yana zuwa kai kuma sai ya gansa ana ta wasa ana dariya Sha abun mamaki ce wallahi tallahi na yi mamaki akan al'amarin kamar yana nuna ai dama ɗabi'a ce ta mutum idan an ɓata masa rai babu jituwa sai ya ɗauki lokaci mai tsawo yana fushi ya wuni bai tanka ba da kai gobe da safe da kai jibi da kai gata har ji a ran fara murmushi sai da yi dariya ni ba ke cika sani dariya ba kan kuma yi masu yawon ah, zama sai zai ga dan fara gwai jiya sai ya wuce shi yasa wani lokaci Ahmad al-Qassan Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wallahi rikicin da ke faruwa tsakanin ma'aurata shine gishiri da magin zaman rayuwar aure da ba aibi bane dan an samu matsala tsakanin ma'aurata eh ka bata da matarka lokacin da za ku shirya sai ka ta zama kamar sabuwa amarya tana bacci ma za ka tashi sana wallahi to me to me za a ce ko za ki dan sha fesu ne sana eh to a kawo farfesun amma a samu mai dan sanyi sanyi ba mai yaji ka ta zama amarya ba ka wani jama amma da ba ku bata ba fa ka awar matar matarka kullum kamar ruwan sanyi ta shi ki dauko mun kaza to zauna to ni kaza ba wani maganar ja'in ja to komai ka ta cikin duhu duhu da za ka ce wannan namiji ne boko ne mace ce dai abin amma lokaci dan cizawan yana da dan amfanin sa amma ba so ake mace ta yi rashin kunya ko ta kaskanta da darajar mijinta ba a ya zama akalla tana da wani irin ra'ayi da za ta bayar da shawara ga shi kansa mai gida ya ce ni ina sha'awar shan farfesu ka ce ah, mai gida baban wani kamun ai sai mun sha farfesu ka dan canza margo gaza ya zama dai tana da wani ra'ayi za ta dan nemi ta ba shi shawara ko da ka canza mai ra'ayi ne amma ta hanyar shawara ba ta hanyar dole ba to ko irin wannan ne ta rike yi ana son haka ka zauna ku yi shawara da ita me za mu ci yau me za mu sha anjima ka kwanta a jikin ka kwanta a jikinka ka ji dumin jikin ka ji dumin jikinka duka wannan addini ya yi kira da rashin irin wannan tasiri sai abubakar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ashrikani fi silmikuma ku saka ni ma in shiga cikin zaman lafiyar da kuke yi ce kama ashraktumuni kama ashraktumani fi kuma kamar yadda kuka saka na ɗazu cikin rikicin ku yanzu ma ku saka na a cikin farin cikin abin ya ba shi mamaki abin ya burge shi duk uwa masu albarka wannan ni'ima da nake magana akan ta ta aure da Allah madaukakin sarki yake wa dan adam ni'ima ce da take buƙatan ta ka tsantsan kafin ka fada cikin ta ka mallake ta idan ba kai takatsantsan ba za su mummunan faru ba ko ina ake zuwa ina fata muna fahimta domin idan ba kai takatsantsan ba kamar yadda Profesa Suleiman Ruhaini ya ce rayuwar aure wato jirgin ruwa ne ke tafiya a cikin teku wanda a cikin akwai igiyar ruwa akwai kadoji akwai kifaye akwai manya-manyan shak masu haɗe mutane ana akwai gargada a titin akwai matsabbat akwai rami akwai kaza akwai kaza a cikin rayuwar aure wanda in baka kai zuciya ne ka ta danne ka cije ka san ya zaka fuskanci wurin ka wuce lafiya ba wallahi za a samu matsala za a samu matsala idan ka kama hanya daga nan zuwa Abuja rami ce ka zaɓi wanda zaka shiga to yadda ga hanyar Abuja haka aure take dan yi tafiya wani wuri ga gangara ne mai kyau kuna zaune lafiya kana cikin farin ciki kana gudu kawai sai ka ga rami a gaban ka ko dai ka iya taka mulki ka san yadda zaka fada shi a hankali ko kuma ka auka cikin kai wasa ka fasa kaya ko kai kaza ko kai kaza kana cikin zaman lafiya kai da matar ka ce wani abu gito amma in dai baka ba a da tsaba wallahi jallahi a samu matsala to haka al'amari ne annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin da ashabu sunan suka ruwaito annabi yake cewa takhayyaru li nutfik ku zabi inda za ku diga maniyin fala ta da uha fi ghairi al-kifa kada ku sa shi kin bai dace kar ka zo da iliminka, ka tarbiyyar ka da fahimtar ka na sunna ka je ka auro yar gidan an dan bid'a ko dan a misali ka dace da kai ka dace da kai ba kariyayin ka bace yakka ya ahlus sunna sai ta sunna da tarbiyya je ka auren da ita ga yaro mara mutunci mara mutunci ko ba a ahalus sunna ba daga an samu matsala ta ce maka dalilin kai muna fata mu gina gidan sunna ne yayan sunna komai na sunna haka muke so don mu tashi a ƙarƙashin tutar sunna a ranar tashin alkiyama ya ce to ku zaɓa jarje inda za ku zuba maniyin amma daga kaga yarinya da hijabi kila ma da niqabi tana fita tana komowa a cikin shiga na addini ba a ce kawai kai kana santa ka yi bincike wace ce ita wane ne mahaifinta wace ce uwarta wani irin tarbiyya aka bata domin annabi ya ce iyyakum wa khidra'ad diman ka shedin da mene da ainihin fude akan juji ko fulawa akan juji saboda zaka ga fulawa akan juji ta burge ka ga tanan koriya shar ko jajawun abin sha'awa ta fito amma ruwan da ya sha yadda wannan fulawan gurbataccen ruwa ne ruwan kwata ne ruwan bola ne ruwan ainihin wato mushe ne da aka jefa cikin wannan kataman a fito da shi ka, wannan yar da kake ganin da hijabi da shiga na addini kila tana tsoro ne a cikin mummunan matsotsa shine wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakira kila ba ta da asali mai kyau ba ta da tarbiyya mai kyau ka zo ka aurata ka kawo gidanka sai a samu matsala to sai ka zaɓa ka darje daga wace ce ka dace ka jinin jininka da nata akwai wani hadisi za'ifi wanda yake kama da wannan yake cewa takhayyaru li rizqikum fa innal irqa tasaqu hadisi ne mai rauni Kada ku zaɓa inda za ku zuba maniyin ku domin shi tsako yana bin jini bara idan ka aure a gidan barawo to an ga yafa maka barawo a cikin yanka ba ka sha mamaki a cikin yanka samu barawo idan ka je ka ga wannan yar daba ce ranar muna tattauna wata matsala ni a ƙafa irin tawa sai da kalli abu a babi na tausayi ya ce zuwan na yarinya baiwar Allah Fatima da ake magana liyar abubakar shekau ta rasa mijin aure har yanzu tana ta magana a social media an rasa wanda zai zo ya aure ta ya ce da a samu ya aure ta ce kallu kai za ka je suka ce cewa zai je zo a auren maka dan boko haram <laughs> ko a haifan maka suka je ka auro ta saboda kakanta yana da wannan jinin kaza kaza yadda za a haifa ko dan da za a haifa ne shiru na ce to dai na kalli abin ne a babin tausayi da babin jihadi ila kare da gaske to nan kuma ni na san anan ma muna da masu mata da kai akwai nawa ba su yi aure ba da za a samu a yi jihadi malam ga kuma ya bude a karba kallon na? eh an galla aishi shi da ce yana so ba ni na ba da cigiya ne ba kuma yanayin da ganta za su dacewa da kai za ku dacewa to yanzu misali me yasa wannan abin yake faruwa kaga ubanka ne ya ja mata wannan matsala a shi bane yayin wannan rashin mutunci amma kalli abin da ya zo shafa yasa shi sa wallahi duk magidanci ya zama mai tsoron Allah ya shuka alkhairi in ba ka ba rashin alkhairin ta da mace ce in ba ta shuka alkhairi ba sai ya biya yanta za ta jama yayansa matsala uba in bai yi alheri ba zai jama yayansa matsala kalli wadancan yara ƙanana da Allah ya ce ma'ammal gidaru fa kanat li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tattahu kan lahuma wa kana abuhuma salih baban su mutumin kirki ne wane ne baban su malaman tafsiri suka ce jadduhum sabi akan su na bakwai ne mutumin kirki ba wanda da ya amince bane ba kaka na bakwai ne mutumin kirki ya shuka alkhairi wannan alkhairin Allah ya tsara dukiyar ƴaƴa da tsatso har zuwa ga waɗannan jikoki jikoki Allah ya tsara dukiyar saboda alkhairin wannan baba nasu yake ya zama na kirki ya shuka alkhairi ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيء جميلا أينما زرع إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصله illa alladhi ka shuka alkhairi ko da ba gurin shuka alkhairin bane shi alkhairi wallahi baya zama an yi hasara ta duk inda aka shuka shi alkhairin ko mun daren dadewa babu mai girman alkhairi sai wanda ya shuka zai dawo gidanka za ka ga abin ya zo za ka girba ko kai kanka ko yayanka ka zaɓa gida na kirki ka zaɓa gidan kwarai a matsayin kira wanda kake so kai aure ke ma ki zaɓa ɗan kirki kake ce sai mai shiga mota ko mai kaza ko sai kaza ko sai kaza ko sai kaza a mutumin kirki wanda ya dace ki dauki quality na shari'a ki daura shi a kai kake ta ka daura ta a mizanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura mu da yake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu addini ake magana ba ilimi ba ba karatu ba ba dukiya ba addini ake so wannan shine mizanin da ake so ni da kai idan zamu aure mu zuwa mu kallawa bi addini ba malama ba za mu je mu nemo mai ilimi mai aura tana da ilimin da haddana sayarwa amma wallahi ba ta da addini halinta ko kare ba zai ci ba za ki je ki nemo mai ilimi haddana sayarwa amma halinta ko kare ba zai ci ba saboda babu addini a tare da shi saraka addinin nan shine mai ya addini shine ma'aunin aure ba ana nufin wai sai mai ilimi ko sai malami ko sai kaza ba a'a wace ce za ta jayi zuwa ga umarnin addini wace ce za ta tsaya inda addini yake tsaya wane ne zai bi umarnin addini kar ya zalunce ta kar ya cuce ta kar ya hantare ta kar ya zagi iyayenta kar ya ci mutuncin iyayenta aka tambayi Umar dan kaddabi wa za ka ba yarka yace masa ina da da wa zan ba yace da wijha li zati din ka aura mata ma abucin addini yace masa in ahabbaha akramaha in yana son yarka zai karrama ta ce wa idza la ha? ko in la yuhibbuha la ha? in bai san ta kuma wallahi ba zai zalunce ta ba saboda addinin nan nasa ya rai zalunce ta haka ya kamata amma mu yau burin mu shine wa zai zo auren yan mu wanda yake aiki a kamfani babba wanda yake daukan albashi wanda ake bashi ainihin wato kudi a shekara a maimaita masa albashinsa ina abin da ake ba su 5 ake bashi ana mai kaza ana mai kaza yana da gida a kaza yana da wuri kaza yana da kaza da kaza da kaza harkar ta auren da ita tana kuka ana cin mutuncinta ana mata duka dukan safa daban na rana daban da dare daban irin shi take so ko a koro maka ita da ciki mata mai addini ba su da komai su ci soyayya yana da sana'a yana fita ya nemo halali a ɗan gwargwadon abin da Allah ya ba su hankalinsa ya kwanta da ita hankalinta ya kwanta da shi ana shi ne abin da ake bukata hadisi da addu'a aka ta kawo wanda take so daura shi a wannan ne. ya cika sharadin addini ba shi yarka bi su da addu'a kun kana da hali ba shi jali Allah kila ma ya fi kashin arziki sai arziki sama da naka wallahi riban nawa ne ne naka ne yarka za ta ji daɗi hankalinta ya kwanta kafin wani ya amfana daga sa ba ku bane hausawa kuke cewa daga yafi gwamna gwara kawo yafi gwamna ko kun tada akan wannan magana ne ba kuke fada ba me yasa kuke fada haka saboda kuna ganin taimako da tausayi an fi samun shi a wurin ƴaƴa mata zuwa ga iyayensu kuma da shi kansa mijin sai manta da nashi iyayen suraka addini ba a gina shi a haka ana gina addini ne bisa tsari ana gina addini ne bisa karantarwa ta shari'a saka duk abin da za ka iya samu a cikin zamantakewar aure na matsaloli ka ɗauka jarabawa ce daga Allah akwai hanyar da za ka iya wucewa lafiya ka tsallake wannan jarabawan saboda ka wannan hadisi na farko ke kenan takhayyaru li nutfikum fala tadauha fi ghayr al-akfa sannan kuma abu na gaba da zan je da ku shine mu tashi da ni da ku ga quality da ake kallo wajen aure wajen aure mu koma garin madiyana a azumunci annabi musa alaihi salam wa dakhala almadinata ala ne qablatin min ahli ya shiga garin ya shiga garin ya ga wasu mata guda biyu wa wajada min dunihim a tazudani aghnamahuma wato suna tattare dabbobin su ba sa so su shiga cikin mutane qalata ko qala ma qablu ya ce musu menene labarin ku kowane halin ke ciki ya ba za ku shayar da dabbobinku ba ga mutane suna shayarwa qala ka la nafsi hatta yusbira ri'a wa abuna shaykhun da rahimahullah malamai suka ce abu na farko da ake duba wurin matar da za ka aura shine kunya ka tabbatar da ka aura mace mai kunya suka ce idan mace tana da kunya to dukkan wani kwaliki mai kyau da ake bukata a jikin mace ba a same shi kunya kadai alama ce da zai gaya maka sauran kwaliki na ainihin wato kyau da hali mai kyau da labi'u masu kyau da farin zuciya mai kyau dangane da wannan matar da za ka hau. saboda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi ce yake cewa al'imanin bid'un wata ba'una shuba imani yana nan kashi-kashi yana da yanki saba'in da wani abu ya ce a alaha ƙaunu la'ilaha illallah mafi girma da gaske a ce la'ilaha illallah mafi ƙaranci kuma ba ya ce shi ne imamatul aza an tsari kawar da ƙazanta ko cuta akan hanya bara kaya ko bayan gida wani yayi ka toshe ka fashi ko kuma wani kusa ko wani abu da zai cutar da mutum wannan shine mafi karancin babun imani nabi ya ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani yanki ne daga cikin imani malamai suka ce wallahi in ka samu mace mai kunya ta tattaro maka dukkanin abin da kake bukata haka samu a tare da ita haka bukata yanzu ka ce tana da ilimi ko za ka gada kace kana da ba iyaye kana za ka mutunta ka kana da hakuri ko ba ta da hakuri kana duk in dai ka samu kunya to ka samu duwa ina sauran da idan Allah Allah ana buƙatar hankali hankali da hangen nesa hankali da hangen nesa sai ina za mu same su har yanzu dai a cikin wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam Allah ce wa ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya kaga kunya ta fito ko ba ta fito ba kai ne kawai kana son masu aure sai ka ganta a tiktok ka sa waya kana da ya ayar jalaki idan ka kai kanka kai ka san me ka kai ka kai ka kai kanka wallahi yanzu aure wannan ka ce kana fata ta zama uwa ga yayanka yaran da suke yawo tsirara cinyoyi a buɗe gashi a fili wallahi ba su dace su zama yayan mu ba ba dace su zama uwar ‘ya'yanka ba kai a matsayin ka na ahalus sunna ba dace ba je ka nemi mace a gidan iyayenta idan kana neman mace kirki je ka kai wahala wani mai hikima ya ce kan ka sha wahala wajen neman mata kirki nemo uban kirki idan ka ga uban kirki to a gidansa akwai yar kirki ina fata kuna fahimta ka nemi uba na kirki kawai za ka samu ko yar kirki a cikin gida shi ne magana kake wani wahala kana neman mutumin kirki kana ta bincikawa kana sacin kana sacin har a google kayi sai ka ga cikin mutanen kirki wata anguwa da ake ce mata rigasa a karamar hukumar igabi a ainihin wato jihar kaduna akwai wani sunan shi shek tsafir umar shi wannan da yadda aka akwai yar kirki a gidan shi sai ka san ta an sai ka san ta ba sai da ka samu uban kirki ka gano akwai wani malam umar ka gano akwai wani malam muhammad ka gano akwai wani malam akwai shi kai na magana ta kare ko kila ka yi mu'amala da shi ne ba daga kirki kama amana da salaha kasancewa wannan gida akwai yar kirki sai da Allah domin ai barewa ba za ta gudu ba dan ta yi rarrabe barewa ba za ta gudu ba dan ta yi rarrabe saraka wannan shine magani a cikin gonakin mu da muke ta wahala ga yaro wai yana neman mata aure ba wai a Facebook sun hadu da a Facebook an sha jan baki ta sa barbada kuma ta sai ce aljana a zo a haɗe ido da ido duka wallahi ba ita bace ana ni ne tana yana baki bace wallahi a da gaske ko a tiktok nan ne za ka samu mata aure idan kana neman ƴaƴan kirki ka je inda suke auren kirki ake samun mutanen kirki ba wurin banza ba ba ina condemning tiktok bane gaba ɗaya. wato ni abin da nake kallon irin wa'annan wuraren dandali ne da yake da kaifi guda biyu in ka fi banna za ka yi banna in ka fi kuma za ka shuka alkhairi za mu iya shiga ciki mu musuluntar da abu a hankali in muna yin yawa muna saka alkhairi zai biya mana alkhairi amma mun yi bacci ne shi sa na sharrin ya fi yawa ina fata muna fahimta ba ya daga cikin wayewa ba ya daga cikin wato ci gaba ba ya daga cikin sanin zamanin da kake ciki duk abin da ya taso ka soke shi kai tsaye ba tare da kayi dirasarsa ba ka kuma shiga adama da kai kamar siyasa ne da aka ce ba ka ba siyasa wanda zai ce malamai kasu shiga siyasa bai masu san me yake malamai su yi siyasa amma kasu zama yan siyasa yau ta wannan ita ce magana ina fata kuna fahimta a shiga ka gyara in ka gama na gyarawa ake ba za ka koma kai ta surutu bane mata a tiktok yanzu kana cikin amfani da social media sai ka ga bidiyo kawai ya shigo maka ba kai ma ba amma zai shigo idan ka samu wani ustazu a'udhu billahi a'udhu billahi wannan Allah kafirci me kai idan ka canza wani irin gudunmuwa ka bada dan ka gyara wata rana Ahmad al-Qassan a cikin karatun sai yake cewa na kunna rediyo aka saka wata waka da wani mawaki yake yi da sautin kasar Bahrain larabci ya ce waka ce ta batsa waka ce ta lalaci da rashin kunya a cikin yayin waƙoƙin aka tashi aka saka ta yayin ya ɓaci ya ce wallahi kalmomin da yake faɗa zai iya faɗa muku ba amma kaɗan daga ciki ya ce yana waƙa yana cewa zurman tuhib wajen ta hasidi laisar hasudu alal hawa bi musa'idi lam yakhluq ar-rahman ahsana manzarin min ashiqain ala firashin wahidi wa alayhi ma sunan ar-rida har zuwa a maganganu ba za su faduwa ba jama'a duk da yaran suna nan suna kallon mu wa menene ake cewa innal labiba bil isharati ya fango kukan kuciya jawabi ne mai hankali shi ke gane to kaga inda ni ne ko kai zauce ne a canza wannan tasha a yace wallahi sai da nace wannan waka ce ta musulunta la budda an aslamat hadhihi alqasida yace fa aradtu laha kalimatu shahada qalat ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya musulunta da waka yace zurman tuhib wada maqalat hasidi laysa alhasud ala alhawa bimusaidi لم يخلق الرحمن أحسن منظر للمسلمين على طريق واحد kaga tun daga nan ka san cewa kawai wannan waka ta musulunta ya ce ka ziyarci wanda kake so haka shi wanda yake fara a cikin kalmominsa don akwai mai kyau akwai mara kyau ka ziyarci wanda kake so ka kyala maganganun mahassada duk mai hassada zai fi maganganu domin shi mahassadi baya taimakon ka akan abin da kake so ka sani Allah bai halicci wani abu mafi kyawun gani ba wanda ka kalle shi zai burge ka shi kaga sai ya ce masoya biyu akan shimfiɗa da suna zina a taƙaice kenan in kai ya ce shi kuma sai ba ta kalmar shahada Allah bai halicci abu mai kyau daga cikin masu kyau da mutum zai kalla ya ji daɗi ba a samu musulmai guda biyu akan hanya guda ɗaya suna kira zuwa ga tauhidi da kada ta Allah subhanahu wata'ala shi da sauran maganganu da ya fada to shi kaga idan ka kuskure gyarawa ake a takaice ba a wancan wurin ake neman mata aure ba a ina ake neman mata aure a gidan mutunci kaga wannan mata da ta zo mun samu miya tare da ita an samu kunya ta ce alastahiya ta ce inna abi ya duka li yajziyaka ajra ma saqaita lana zo? to bayan ya zo sai take cewa ya abatista ajirhu wannan hankali ne ko ba hankali ba ne? dan mai ta ce ya baba ka tashi ya aiki inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin kafi alkhairin wanda zaka sa ya maka aiki ka wakilta shi akan dukiyarka shine mai karfi kuma amintacce na farko idan mutum ya zo neman yarka to ana so ka kalli lafiyarsa lafiya ba katar jiki ake nufi ba an fahimta a wai cutar ake nufi wanda yake yanda yake daga kaza da kaza a ba wannan ake nufi ba wannan ake nufi ba ina fata ana fahimta lafiya ta soke haƙƙin iyali amin kuma amintacce wanda zai rike ta amana ya rike maka dukiya da ƙarfi na lafiya ba wanda yake zai da lafiya ba malamai cika ce ko da shugabanci ne Allah sai ka lura da wannan sai ka lura a ne ne za ka ba shi jagoranci da amanar ka za ka ba mara lafiya ne ko mai lafiya za ka ba za ka ba amintacce ne ko amintacce za ka ba ba kuma dukkanin matakai na takara da muke da su dole sai mun auna wannan idan muka tashi yin zaben wanda za mu zaba a matsayin waɗanda za su fice mu aminci da lafiya saboda haka sai shi uban ya sake nuna wani hanya daga cikin hanyoyin auratarwa ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hatain ina so in aura maka ɗaya daga cikin yayan nan nawa kenan ya halatta kai da kanka uba idan ka ga mutumin kirki ka ce ya zo ya aure ka za ka zauna ka jira ka lokaci hannunka ba kana ta ta da ma dai wani bai ce na ɗan ya kai da kana ta yi kana kallon ruwa ba bai baka gaba kana ji kana kallo sai ka daura aurensa da wacce. ba ka bane jama'a ka zo da kanka ka kira shi halan ya gida masha Allah ya kwana biyu ya aiki ga makaranta wallahi alhamdulillah baba a alon kaza kaza ana ta dan hira da shi ga yanayin kaso ka wallahi alhamdulillah kasuwa bai zaka ji kalmomin sa yana da hankali ko bai da hankali ba da tashin kaya yana da amana ko bai da amana ya siyo kaya a tsohon farashi zai sai da shi a sabon farashi ne ko ko a tsohon farashi sai sun kare kafin ya kawo da mai tsada irin wani abubuwan kana bi kana gano salahasta da kwalitinta a da zuwa to ya mutun aure ba raɗo da zai ce wallahi na hayyan da wallahi ban samu wanda za a aura bane kaza kaza ana ɗaya amma sha Allah sai ka dan dauko waya Allah a turo wance ta kawo mana ruwan sanyi ina da bakuwa to da maki da ka ba maman sata ansa ko ba baba ta sata ansa ba za ta fito haka dan tsirana ba ko Duk wani ta shafa sha dan da bakin ta bi ake sha ne dan jambaki da barbara kuma su dan fito haka da zai dan ajiye muku dan asir dan shayi haka bane da dan shinkafa nama ka gaishe ka ka gaida bakon babanta na mu na ce an gaishe ka kaga ka kuma ka dan talle ta an dan maka flashing ne haka haka ake yi haka ake yi kaga ka dan mai shimfida shi ke na a cigaba da rance aka sha shayi mara sai da aka kaga to ko aka maka sigar zuma ne akwai zuma fa sigar a kawo zuman na sai da ƙara gawa a karo na biyu sai dan ƙara kallon za ba san mai kalle da ba zo ne kaga an yi wata shimfida mai kyau shikenan kana dan shan shayi ana kaza to Allah ya taimaka ai abubuwan ne da aika san auren sai a hankali wallahi abubuwan masu kaza kaza ne sai aka gani yanzu alhamdulillah ai yara na duk sun yi aure wannan da kawai ita ce yata ta kaza insha Allah ita ma ta gama so yanzu abin da muke jira Allah ya kawo mu sai abin nan kaga ka ba shi fatu wannan fa idan ma akwai nauyi kenan amma ya halatta sai ɗaya ka furta masa wani ina da yara mata guda uku a gidana kuma duk sun yi aure zan kira maka su duk wacce kake so ka zaba a cikin su wannan ta farko ga nan za ta zo sunan ta wance ka kalle ta da kyau ka ba wani maganan wasa kai baban shi kake so ka zama eh duk wacce ta baka ka gaya min kanka ji komai a gaishe shi ta koma ta biyu bi ta zo si ma ta zo amma akwai zai duk su zo shi kuma ya kalle su ce baba wallahi sidin nan dai da shi to kaga sai a yi tun yadda za a yi akwai yadda za a yi na zubar da garin kyanwa A wuce wurin ba umar ɗan bi Allah ya ƙara masa yadda yanwa yana zaune kasan aka tafi yaƙi kawai sai Allah ya sa mijin tsiyarsa na Hafsa ya shahara yarsa na Hafsa a shekara goma sha bakwai ta zama zawar akwai tashin hankali umar ya je waje ya dawo gidansa ya ga yarinya budurwa ba ta da miji ba zawara da karancin shekaru wannan hankalinsa yana tashi kalla wanda suka san daraja da kimin wannan abu dalila kai muna da yaya a gidajenmu sun kai shekara 20 da kaza mun kima auren da su amma ga mai shekara sha bakwai hankalinsa a tashe hankalinsa ya tashi sai ya tashi ya je wurin wanda yake ganin zai aure sa da kansa kusa gurin waje ya tafi wurin abubakar ya ce kasan dai abin da yake faruwa a gidana abin da ya faru da ta hafsa mijinta ya yi shahada kuma ta gaba idda ina so ka zo ka aure ta abokinsa ne fa na kuma girma Umar din ba zan kai da ke ka ce ba za ka ba yanka wanda ya girme ka bago kawai ka bata tsoro ka za ka za ko matarsa matarka a gida uwar ta kenan daga wallah an cuce ta ya za a yi kaza da kaza a ba maganin cuta ba ne a ina ne hankalinta zai kwanta shi ake nema kwanciyar hankali a cikin aure wallahi ba dole ba ne a same shi musamman yaran nan yanzu kuma haƙuri samari mata ba su cika samun kwanciyar hankali ba a wurin samari suna samun kwanciyar hankali a soyayya da nuna ƙauna da ja a jiki a wurin tsofaffi ko a wurin dijai kai yi dariya ba abubakar Eh? sun fi samu a wurin da fijan na masu burbura ba masu bakin gemu ba eh malam bello duk wanda zai dariya ya yi dariya magana ce ta gaskiya saboda shi saurayi zai zo ne kawai abubuwa ne ga sunan ba sani ba babu kibra ana babu wayewa da sanin wasu abubuwa bai da wasu wato experience a baya da ya zo ya ga butar sababin ruwa zai ta fada ne kawai da kai mata raushi ko ba ka bane amma shi mai hankali ya san me ya kamata yi idan an yi wani laifi ya san yadda zai ba a gyara amma ba za a zuwa a samun matsaloli ba amma mutum aure bulubulu kawai wata ɗaya biyu kawai ya koro ta an yi magana ce a yi tabbaci kullum sai na zo ina jira ta kamun ta kama abinci kullum ba sai na ce ta kamurwa ruwa ta ke kamurwa. ruwa wai ruwa sai na ce ta kawo sannan ta ke kamurwa. ruwa ko da yana ciki matsaloli ya kamata rashin kawo ruwa ya zama matsalar zai sa aure ya mutu ala akwai auren da na sani wannan auren ya mutu murus murus kun san aibun shine ya ce ta dafa masa miyar kuka miyar kubewa abuwan miyar kubewa haka ne kubewa ba a samu ba ya aka yi wa tudu wani gargare ne ko ba ta samu ta kira shi ba ne wani cikin ne babu sai ta mai miyar kuka auren fa yi mutu murus saboda ta canza mai miya miyar da ya ci a yi ta aka yi ba Su kalle wasu abubuwa tafe da suke janyowa in ba yara ba ina za a samu irin wannan sarki da mai hankali ba zai irin wannan Allah ba zai haka ba jama'a saboda haka ya ce wa abubakar ya aure ta ka zo ka aure ta sai abubakar ya shiru bai ce masa komai ba ba an sa wannan rashin amsan ya dame shi ya ce bari ya canza mata wani mijin sai ya ƙara duba ya ga wani mijin nan wane da shi usmanu bin affan sai ta horon usmanu ya ce ka san abin da ya faru ya ta hafsa tana gida ta kuma kammala idda to ga dama ta samu bismillah ta zo kawai a daura maka aure shi ba bukatar wani dogon kaza wani maganganu a zama kaifi dai kawai ta ina addu'a ga iyayenmu masu yanke hukunci kaifi dai kawai wallahi haka ya kamata mu rika yi wanda ya zo ne iska shi da gaske ke kawai dora musu aure a lokacin ko kasi mai zuwa sai zuwa dora aure ko aiki sai kamata kun dauki al'adu mun daura ma kanmu muna ta wahala muna wahalar da kanmu muna wahalar da ƴaƴanmu aure samari na son yin aure ba dama saboda bidiyoyi sun yau an kalallabe shi mata suna son aure saboda an kalallaba abin da da ko ina ba wanda zai zo saboda yana jin tsoro Usmanu ya ce ka bani kwana biyu zan yi shawara don ba na zan yi aure ne ba na da niyan yin aure amma dai dan ban lokacin da insha shawara a san mai kudi shi aka yi eh aka zo wurin mai kudi kace ina zan kaza zai ce tarbar dai tukunna sai dan dan duba ne da nan duba lalita a gani a din akwai koko kira zai shiga ana biyu shiru bai ce masa komai ba sai kara koma masa lokacin da koma ya riske shi a masallaci to ya muke magana kuma na ji shiru sai da je ka ce ba za ka bi shi ba ko a ce ai koma baya ne ko uwar ta ce kai wannan yana kana ji duka kanka kai da zaka bashi ya me yasa sai ta bi shi a haka to a maka shigo shigo ba dirbi kana so ta aure mutumin girgi da ya ga mutane masu kwaliti. a gani wayannan mutanen dukkanin su ala sharatul mubashirin bil janna ne dan aljanna ne da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ɗan shi ne da farkon shiga aljanna duk duniyan nan bayan manzan Allah sai abubakar zai fara shiga aljanna Duk zan Allah shi irin wannan ka shi aibi ne kuma annabi ne ya faɗa shi umar shi ne zai shigo aljanna a biyu domin hadisin ainihin wato a anas wanda yake cikin sunan tirmidhi annabi ya ce wanda za a fara ba shi littafi cikin al'umma ta da hannun dama shi ne umar ɗan kaɗa a cikin al'umma ta Littafinsa na haske yana shiki kamar hasken wuta kuma hasken rana duka kai za mu karɓa littafi ba sai ya za mu karɓa ba dama za mu karɓa ko da hagu Allah ya tsare mu da karɓa da hannun hagu Allah ya sa mu karɓa littafin mu da hannun ta. Umar za a fara ba lokacin da za a yi ta tsayar su abai sun san matsayin abubakar suka ce aina abubakar ya rasu rasulullah ina abubakar yake ya manzon Allah annabi ya ce hayhat ina na gaba ya yi gaba na baya sai tsintan ce yace zafatul su ila aljanna ai shi abubakar kin malaiku sun masa ado zuwa aljanna a lokacin da umar yake cin ana bashi littafi da hannun dama shi abubakar yana kofin aljanna gani nan ba su ake magana ba? yana tsaye idan annabi ya nemi ceto akan a shiga aljanna an buɗe ƙofa annabi ya sa ƙafa yana cire wani abubakar zai sa shi daga nan sai umar sai usmanu sai aliyu sai kaza sahabban annabi sai ibrahim adam almadani ne saura ko ba ka bane a haka bane insha Allah dukkanin mu za mu shiga aljanna ko ba mu shiga aljanna insha Allah duk za mu shiga saboda haka yace mata nayi magana da kai na auren yata na dishi ki kawo kai hakuri ban san aure ne gaskiya kamar yadda dai na faɗa maka ko sai garzaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana zuwa ya kai ƙara ya ce na bi wurin abubakar na ba shi tayin yata hafsa da ta gama idda wanda mijinta ya rabu ya ce ya yi banza da ni na je wajen usmanu bai shi bai da niyan yin aure annabi ya kwantar da hankalin ya ce ya guri kawai kwantar da hankalinka ka hafsa wanda ya fi abubakar da umar zai aure ta sannan kai kuma a to shi kuma usmanu zai aure wacce tafi yarka a lokacin annabi ya yi hukunci ne da halin da suke ciki a lokacin ya ce wanda ya fi abubakar da umar shi ne shi kansa annabin ne zai aure ta yana so zai wanda ya fi ko 'yar tasa ita ce na nawa na rukayya aka ba shi ita rukayya ta fi hafsa wani lokacin ai tana ɗiyar annabi ne ita kuma hafsan tana nan a hafsan dare annabi ya hukunci haka lokacin da hafsa ta zama matan manzan Allah ta zama uwar mumunai ina fata muna fahimta ajiyar yadda aka yi a kenan ba faduwa ba ne ka je ka kai tallar yarka ba za ka kai yarka ga mutumin kirki ka ce ya aure ta aka ita ma matar ba aibi ba ne ka zo ta ga mutumin kirki ta ce ina so ka aure ta neme shi ba fahimta da aure ki tura masa wasiƙa ko ce sai ta ce tana son magana da shi sai ta faɗa ko ta tura mahaifinta ya gaya masa ko ta tura dai wani sako da zai iya gane cewa tana son shi sai kuma kanka ɗauka haka wai faduwa ne wai dan an ce ana son ka ɗauke shi a matsayin dama da za ka yi wulaƙanci a ɗauke wulaƙanci wannan duka addinin mu ya tabbatar da wannan sahabban nan a haka suka tafi a haka kuma suka gina rayuwarsu saboda haka wannan quality din da muka ambata a cikin nan to sai zamanto cewa su ne ya kamata mu rika kallo na daga cikin kwanakin ba su kare ba Shi ne ba laifi ba ne, wato shari'a ta yarda da biyan sadaki a aure ba a aure babu sadaki domin sai ya ce mene ala an ta'ajura ni zamani ya hijaj za ka yi mun aiki za ka yi mun wahala ko ka yi mun kwadugo na hijja nawa hijja takwas mene ne hijja takwas hijja shekara takwas a shekara takwas ba muna ta shekara ne amma hijja shine generation generation shine hijja wato kakan dabbobin da yake kiwo idan aka ce akuya ta haihu yanzu to an samu hijja daya bayan wata nawa akuya take ƙara ciki ta haihu bayan wata shida ana samu wata ke haihuwa duk wata shida wata ma wata uku je, wannan wata shida idan aka sake haihuwa an samu hijja ne to hijjojin da dabbobi za su haihu domin ciwo ne qur'ani bai faɗa ma irin dabbobin da zai ciwo ya ce samani ya hijaj ina fata muna fahimta amma sai ce fa wa yana tumamta ashirar? min indi kan ka cika goma fa to kai ka so ba amma wani wuri da ana shukru alai kamar su da kafura maka haji ba wai sai dakin aure ke shekara goma kana bauta ko kai hijja goma amma ce ba ta kura ci da za ka iya za ka iya yanzu ka zo neman aure a ce maka ce kayi noma na shekara goma sannan shi ne sarakin auren ake koko za ka cika rigarka da iska akwai wata kabila a jihar nasarawa ta nan najeriya su har yanzu idan tana neman aure a wannan kabila to daga cikin sharaɗin auren yana daga cikin ɓangaren ake kirga shi a matsayin sharaɗa sun cika ba sadaki ba ne amma sharaɗi ne Shi ne kai saurayi da kai da abokanka ba kai kadai ba abokanka za su zo su haɗu ku haɗu ku je ku nome gonan baban yarinyar da za ka sai abokanka su zo Da sai ma an wuna cikin zuwa ka je kai handa kai za a ci amma kai zuwa sai ku bata da abokinka ka je a nome a girbe a sa kaza a sa kaza a tabbatar da an yi wannan sai wannan yaron da gaske kan za ka aure wannan ya ka yi rike har yanzu kuma suna yin wannan al'ada a sunan kabila ha bayan jihar nasara a nan abu ha <laughs> gani sauraka wannan abun a shi a cikin ajiye ana iya yi al'ada ce muhakkama to amma dai mun sani addininmu ya nuna mana sauka ga saraki yana daga cikin abin da ke cin albarka a cikin aure Allah madaukin sarki ya shirye da mu ɗan masu albarka daga ƙarshe idan da ni da kai mun yarda cewa aure ni'ima ce ta Allah to wallahi tabbas ko mu san cewa sai Allah ya tambaye mu akan wannan ni'ima wallahi ce thumma la tus'alun yawma idhin anil na'im lalle za a tambaye mu a wannan rana ta kiyama akan ni'imar da aka yi mana mun rike amana ko ko mun ci amana mun yi halacci ne ko mun yi mutunci ne mun yi mutunci to ya sani cewa Allah ba zai kare shi ba wanda ya halarci zai ga sakamakon halarcinsa kuma zai samu lada in yayi haka kuma yayi koyi ne da annabin rahama annabi alaihi salatu wassalam domin mun ga halaccin da annabi yawa na Khadija ya aure ta har ta rasu bai mata kishiya ba har yana dafa yana yanka kai dabbobi ya raba naman a kaiwa kawayenta saboda halacci wa na Khadija Allah yana cewa zai tambaye mu Nabi alaihi salatu wassalam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rahiyati. kanunku kike wata ne kuma kowa za a tambaye shi amanar kiwon da aka bashi karka yadda ka sa ido matar ka tana abin da ta ga dama kana sabon Allah karka yadda ka bar yarka tana shiga tana fita yadda ta ga dama ta yi abin da shari'a ya ce ka samu tsira a gaban Allah ranar tashin alƙiyama wani mutum ya ce wa matarsa ta ji tsoron Allah ka daina fita ya da ga dama daina sa kaya ya da dama wanda yake fitar da tsoron jikinta ko matsatsai ki sa hijabi yarwatacce mai kauri mai duhu wanda ba zai bayyana komai nashi ba wannan kawa ta wannan mata tashi sai take cewa haba mai gida ni sa kake kunyata ni a gaban kawaye na sai ka tsasawa ni sai ra wannan shiga ana ɗauka ni ba wayayya bace sai ce to ai ke kina so ki kunyata ni a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ki sa kayan da ya dace ba wai dan haka kike so ba dan shi Allah ne abin da yake so saboda da dani da ku mu yi wa Allah abin da yake so shi kuma Allah zai mana abin da yake so dani da kai din muna so mu samu tsira a ranar tashin alkiyama muna so mu karɓi littafin mu da hannun dama muna so mu shiga aljanna ala surulil mutaqabilin muna so mu ga walidanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura muna so mu samu mata tsarkaka a zuwa jin mutsahara mata tsarkaka wanda ba sa haila ba su jini ba su ainihin wato azanta komai nasu a tsare yake daga Allah subhanahu wa ta'ala in muna son wannan ko da kai uwa masu albarka lallai ina jan kunnen mu kar mu ɗauki aure a matsayin al'ada ɗauke shi a matsayin ibada ya zama sila wanda za ta zama dalilin shigan mu gidan aljanna idan ka samu addini idan ka samu aure annabi ce ka samu rabin addini ka ji tsoron Allah akan sauran rabin addinin ka shi yasa nace maka wannan wato su kansu wato abubuwa da ake magana na wato magunguna da suke gonan yaron da bai sai da yake girbewa wallahi suna nan birki ka samu addinin ka rabi an ce addini 100 bisa 100 sai ka samu 50 yanzu ɗarin 50 din nan ba da ya rage shine tsoron Allah rike mata ke amana ba zalunci ba mugunta ba cin amana ba kaza ba kaza ba kaza cikin duk abin da shari'a ta haramta shi yasa annabi yake cewa ma akraman nisa'u illa karimun wala aharahunna illa la'imun babu wanda yake karama wace sai mutumin kirki dan halal ba mai cin mutunci sai wanda yake ba dan halal Allah ya tsare mu saboda haka muna ƙarƙashin addu'a muna addu'a ga waɗannan amare Allah madaukakin sarki ya sanya duka cikin wannan aure to malama rufaida a tukur suleiman allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aure ya kuma yi wa iyayenta an ta goma shi da gidan aljanna bisa karantarwa da tarbiyya da aka bata har ya zamanto cewa ta matsayi na ainihin wato yin aure za a kai ta gidan miji alhaƙiƙa na daga cikin abin da yake sanya farin ciki a zukatan iyaye a ce yau kawaye gari garan da kake aurar da iyaka za ka yi ta gidan mijinta. kun lafiya wannan amana ce Allah ya baka amma nabi ya ce duk wanda Allah ya bashi waɗannan ƴaƴa mata yayi hakuri da su jarabawa ne baka ƴa mace Allah yana jarabta ka sai kai hakuri ka ba su tarbiya wallahi baka da wani sakamako cikin gidan aljanna cikin gidan aljanna surata muna addu'a mu Allah ya ba su mazaje na ƙwarai waɗanda suke da aure Allah ya zaunar da su lafiya waɗanda kuma suka samu ma'auratan Allah ya sa a kulla alkhairi an sanyin auren ma Allah ya ba su ikon yin auren saboda haka muna addu'a ta musamman ga shi Alhaji Tukur Allah ya taka masa da alkhairi Allah sarki ya yawaita mana irin su a cikin al'umma Allah sarki ya yi wa dukkan albarka domin ka gina wa Allah daki a zo ana ibada a ciki ba karaman alkhairi ba domin na daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi yace idan mutum ya rasu ladan yana wanzuwa har zuwa kabarinsa kana ci gaba da samun lada mutum ya riga ya mutu an kashi kabari an binne ta shi ya riga ya zama ƙasa amma kuma takardar ayyukan sananan ana saka masa lada a ciki yana aiki shine gina masallaci ko masjidan banahu haka annabi ya ko masjidan banahu ko masallaci ko mutum ya kiya wannan masallaci yana da shekaru da yawa ana shekarar sa wannan masallaci kin tawa bakari ba saboda yawa a gari wani lokaci za ga ana abubuwa ne muna da gasar nan a shigo a abubuwa a yi duk abin da za a matsayin mu na yan wa'in nan yanki amma ba mu iya cewa shekarar sa kaza wala Allah iyayen mu za su yi gane shekarar shekarar na wannan masallaci 21 shekara 21 aka yi shekara 21 shekara kara da saurayin da aka mata tun muna yan samari lokacin tun muna da igiya da ɗaya ne an wani ya ji kunya ka san malam shi post star general ne ana shi ya wuce brigadier general field marshal ne ali kurtin Allah ya shirye da mu Allah wani kisar ke mana albarka gaba da yan Allah ya saka mutu da alkhairi bisa wannan kyakkyawan saurari da kuka yi da aran lokacin da kuka bayar muna fata dan abin da muka karanta ya zama daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu mu lada ga baki daya mu ko karanta ko karanci ilimi muka kuskure Allah mu da sarki ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah so alhamdulillah mun saurare ne shekara su da su albarka daga dan uwa Ibrahim Adam almajiri da ya samu rakiyar ƴaƴansa da su ma suka rako shi domin ganin mai mahaifin su ke yi talabijin na addinin musulunci da dawa ko kila wata rama ya samu su an da in bayan rai ko bayan bashi sallar salam fi isa da masu alkhairi kuma kalmomin da ya gaya mana amma ba ke mako ya ba mu ikon aiki da annabi wani aure da ake gabatar da wani karatu su da shi yana da musulmi da Allah da da da na da inda za a yi da wa'anda ma aka riga aka yi Allah ya ta'ala murna da ake da damori shi Allah ya ta'ala ya ta? Allah ya ba da ikon surutawa su na Allah ya mana irin su da yawa cikin al'umma Allah ya kai girme da su wajen ba da irin wa'annan saƙonni ga al'umma malam ba kawai abin da aka sani game da shi ba cewa mai tafsiri ne a masallacin marigayi malam Muhammad Belal Almawi a malam shi ne mufti na Jibuti wato bangaren abin da ya shafi agaji na jihar haka ke mufti agaji da wato gida da kawai suna malam muftin ne ne dora su a hanya ke ba su tsari da sauran ababe in agaji suna nan a zama sun samu nan kuɗi gaskiya imam ruwani na ji kwana na tsarawa da bitamina a kano da aka fi san imanin kwana biyar su da aikin ke kullum sallah muke ku ya kara musu lafiya ya saka da kai da shida da zuriya ya tsaya musu shi ma'amurin su. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya saka mu da kai. game da wannan bayanin da muka rasu a gabatar masu yin wa'azin a kan tattalin kuma kuma gida na ne shi ke da lokacin da asan da ci ba sosai nemi shafi mai suna shek ta yi kuma abdasin shek ta yi kuma abdasin ta da wani lokacin insha Allah kun kuma kana so ka yi dole ne zai sha Allah wani su bayan kuma gida to za mu dora shi a kan YouTube mai suna tafarkin mazamantaci tafarkin magabatan shiri a shirar da ya ainihin wato da gudun yin musamman da da su da ke da ma sauran da masu mazin tsara da musamman insha Allah da ke ainihin da dole da sauke shi insha Allah sannan kuma ba mu san kuma za mu zama ba wanda ya mana mai ne wato sai ka ce mana mabalaki to kun da yayi ko kuma shi a cikin wani yayi nan mu ga ajin da kuma shi na almadi ko ba da akan koma da sun malamai da ya yi jiri a kan bukatun goma a kan wasu wannan nan ba kuna kai mana magana ce mai sun malamai sha zuwa ga tsaron mai sha Allah sa mu dace kuma YouTube din nan a nan da kawai ana amma da subscribe ana kawai mai karawa nan a nan da kawai mai karawa ana subscribe da zawon dawa da cewa da abin a nan ba wani masu yadda su wanda su da su suna ma subscriber kallon yi da ciki na karfa zauro subscriber sun su miliyan biyar da dubu goma sha biyar kan da wasu wasu su suna ma assalamu alaikum wuraren da za a samu wannan karatu da mana gyara a yanzu akwai eh, eh, tv channel al-madani tv channel al-madani idan ka subscribe ko kuma wuce ka shiga kai sakin za ka ga wani karfi a ci domin yana da tv channel yanzu Allah ta Allah ya kara barka. to da na nayi shi dan da ayi magana yana da kyau bare yadda abun yake channel din a YouTube ne YouTube channel ne TV a wannan a TV channel din sunan shi a sunan shi Almadani TV Nigeria yadda za ka rubuta kenan Almadani TV Nigeria akwai sauran karatu da yawa da tafsirai da aka gabatar da wasu karatu suka mu da wannan ma za a samu a cikin sha tv channel ne amma sunan tv channel ɗin a youtube almadani tv nigeria aka za ka rubuta wannan personal channel ina ne a youtube an fahimta Allah ya mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك